Ku danna subscribe da alaman ƙaraura domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Sheikh Tatta Ahmad Gumi ya saki zafin sako zuwa ga 'yan Bendiga da kuma wasu ƙarin jawabai da ya yi. Idan jama'a ba su manta ba, a baya an ta kan malamin bisa wato ainihin yadda ko kuma a ci gaba da yakan 'yan bindigan ya fi karkatar ra'ayinsa zuwa ga a yi sulhu da su. A wannan karan ya wasu jawabai masu ɗaukar hankali wanda ake tsaye za mu haɗa ku da wannan jawabai domin ku tantance wato ainihin jawaban nasa. In ba a manta ba ana nan ana ci gaba da wato zaman zulumi a jihohin Zamfara da kuma Sokoto da Katsina saboda hare-haren da 'yan bindiga a suke kaiwa lokaci bayan lokaci wanda 'yan kwanakin nan sun hallaka mutane da dama a jihar Zamfara. sun halaka mutane sun kai wato ainihin sha tara da kuma kononi da kuma motoci da aka kona da kuma gidaje a jihar kuma sokoto yan bindigar sun afka cikin kasuwa sun kashe mutane da adadi adadi masu yawa wanda zuwa yanzu ba a tabbatar da adadin da suka kashe din ba da ni dai aka yi jana'izan wa'inda aka kashe Sheikh Tattama Gome ya yi jawabai tare da wani ɗan jarida wanda ya wato ainihin mishi tambayoyi dangane da wannan har-har da 'yan bindiga ke kaiwa yayin da kuka shi dr gumi ya ci gaba da fayyace jawabi dalla wanda a kai tsaye yanzu za mu haɗa ku da wannan jawabi na sheikh dr gumi, domin ku ji jawabin daga bakin nasa sheikh dr gumi kusan yana kan bakansa akan jawabinsa na baya kan cewa wato bai kamata a yaƙi 'yan bindigan ba ya kamata a yi sulhu da su ne amma ta haka ya bayyana irin illan da 'yan bindigan suke ma al'ummar musulmi a jihohin katsina da zamfara ba tare ɓata lokaci ba zan ba ku da jawabin malam domin guji daga bakin nasa saboda haka muna da babban laifi ita kuma hukuma ta rarrabe da addini ba kuma san addini zai maganin wannan abu bari ba da misali hmm. wannan ramadan din da yi sai na samu malamai guda biyar daga zamfara masu jin fulatanci malamai mm. masu da'awa muka tura su wani ya ci hanyar shinkafi wani ya yi nan dan sadau wani ya nan mm. maru ma da wani kuma shigo nan gidan nan mm. wani kuma muka tura shi can naija bayan an ƙare wa'azi sun yi wa'azinsu sai muka taro su don mu ji ne ya faru na kidan nan ma da za a kulle tafsirin sai dan aiki ɗalibai daga su tambayar da suka je da su a kulle tafsiri na najan ya ce da ya je farkon zuwan shi hmm. irin ana kallon shi daga nesa kowa na zaune yana tsaye can can nesa dai haka hmm. sai bandit ke zo da yan bidigar ce kan bakin shi ya tsaya can nesa hmm. a hankali a hankali ce a hankali a hankali ya ce har sai da ya zo ramadan ya zo za a yi um, sallah kwana biyu uku suka ce sama lambarin sai dai ya sallan juma'a hanyar ya sallan idi tare da su ya ce a ya bar iyali ya bar kaza da kyar ya ce yan da ya ya ce suna kuka yana kuka suka rabu su yan bandit eh suna kuka yana kuka suka rabu don shakuwa da suke ciki yan kwanakin nan na ramadan kuma wani lokacin kuma ba su fita sun yi abinda kuma ya kara suka yarda da shi shi ma kiwo duk ne da an abu turika ya ce a yadda an abu turika ya sani hmm. suka ce suka ce mishi to in za a yi sulhu na gaske don Allah ka zo a yi da kai hmm. kinan ba su sulhu suna sulhu ba su samu abokin sulhu ba kuma dai suna neman fita kenan suna nema hakikanin gaza suna neman fita ba su samu abokin ba ne a karbar kula duk da yanayin lokaci ya zaɓa tambaya biyu dama nake so muka kafin mu karkare um, na farko har yanzu kana na akan bakanka na sulhu shi ne mafita a to yakin na ci ya zan fara ku tambaye su yakin na ci ai inda ma kana da zaɓi ne babu shi ne mm. kuma duk su ba ƙara hayaniyar dukkan hayaniyar an ce duk yakin da ka ji ana ƙarshen ta kan teburi ake warwarewa wawaye ne ake suke mutuwa cikin yakin basasa wannan yakin basasa ne hmm. ne nan da wancan nan da haushe nan da wannan yakin basasa ne to yaushe za a ce gwamnati ta ɗauki ɓangare a yakin basasa wai suke rido haka suka rawaito cewa ah, musamman ma na kudu za ka ji sun rawaito ai babban malami a kado yana goyon bayan bandit hmm. saboda ya ce a daina kashe su da makamantansu yaya ra'ayin ke yake dangane da yawa daman tun da na shiga na san akwai da ba su mu zauna lafiya na sani na san ɗaya ban kashe mura sardauna ba mm. har yau jaridun nan na kudu sun ce yan arewa ku yi hankuri kun muna ta'aziyyar kashe shi mm. ban kashe mutala ba mm. sun muna ta'aziyyar mutuwan su to murna ba suke yi yanzu suna kallon mu suna jin daɗi muna kashe kanmu saboda haka in abun da zai zo ya hana wannan kisa da gaske ya zo sai sun yaƙe shi saboda ka daman daga shiga na ina jiran in fara jin lokacin da suka fara suka farkon shiga na wanda fara suka shekau nan da aka shi shi fara suka sai kuma eh, wasu malamai su kuma nan kasar <laughs> malamai kamar aka ce kamar doso suke hasara gare su sun ji wani sunan shi ana faɗa can can can sai suka ji hasara ta kama shi hamiya sannan kuma an na samu haɗin kan jihohi sai dai federal ne ba samu haɗin kan ba shi kuma federal mun san me yasa yanzu ka ci gaba da ka dakatar a muna nan yanzu abinda muka yi mun tsaya a kan karantar da su su tun tunda ana yaƙi da su mun sa ido mun matsa hannun mun sa ido dama hmm. komai da su mun zura musu ido amma wayanda ba mayaka ba muna kokarin gina musu makarantu muna kokarin zuwa kamar kwanan da muka je wani gari ana kan shi Elisha Babu ba can hmm. Kwara State shi kuma sarkin nan wani professor Haladu Abubakar ai Abubakar hmm. sarkin garin Elisha ya yi wani tunani hmm. shi ana koro Bafulatani daga kudu kuma ce shi ya zama zariya da kaduna mm. rayuwar shi mm. yace ba zai taba hankuri ya ga ana cutar da mutanen nan ya kyale su sun mm. kuma za su zo kasar shi su ce su zauna saboda ka abin da ya kamata ya yi bari ya musu arɗin arɗoɗi wanda da wani bako ya zo a san daga ina yake ai wato dan a zauna lafiya shi ne ya gayyace ne ya ce ku da Allah in zo in naɗa wannan abu muka je kuma ya wa'azi ya bayani da mutane su ma ne wa'azi ake bayani mu ta irin wannan yanzu muke kokari ne kwanan nan ma muna so mu je kogi mm. shi ma da nuna musu cewa duk akwai hanya akwai hanya fita da wannan na ɗaya kuma kaku ga ana ɓarna ko shuru mm. Allah ce wata ko fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khassa kar ku ga yan ku na ɓarna ko shuru ba ni ne ba mm. a'a in fitina ta zo fa da wanda yayi da wanda bai yi ba to shi ma shi ne muke yi yanzu mun sa ido mu ga inda yaƙi zai ƙare amma muna fatan Allah ya kulle kamar da Allah ya faɗa cikin ne kullama awqadu naran lil hajj asfaha Allah wa yas'una fil ardi fasada yahuda haka suke kullum kullum wutar yaƙi shi kuma Allah bai son yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatamannu liqa al adu was'alullaha al afiya kada kun ga fatan wai a ka yaƙi kun ga Allah zaman lafiya zaman lafiya roƙo ake yi to saboda ka muna roƙon gwamnati je ta ba mu wannan sararin mu sake shiga musamman gwamnatin tarayya ai ma ita tarayya ce ta jiha ai ba ta na ga ta jiha fakiriya ce kamar <laughs> ba su albashi ba za su ga Allah shi ta tarayya ce take da kuɗin da za ta iya warewa don a yi ma wayannan mutane irin abin da aka mawancan hmm. don a yayyafa musu ruwa don mu samu zaman lafiya a ƙasa masu kallon mu kun saurare na muka tattauna da babban malamin mu ke nan Najeriya kuma arewacin Najeriya kuma a Kaduna Dr. Ahmad Gumi dangane da wannan rashin tsaro da kuma irin ababen da ainihin shi kanshi ya yi kokari domin ya ga an kawo ƙarshe da kuma shawarwari da ya ba gwamnati to muna fata ya ta gwamnatin tarayyar za ta yi kokari ta ba malam goyon baya inda gaske take yi domin a kawo ƙarshen wannan kashe-kashe da ake yi na jama'a muna fata kuma Allah ya ba mu domin zaman lafiya a wannan ta tamu Najeriya musamman ma arewacin Najeriya da muke cikin wannan hali a madadin Musa Zamare da ya rike mana kyamara Salisu Umar Salinga nake cewa a cigaba da kallon Salinga TV a YouTube a Facebook Instagram Telegram da kuma sauran social media mun gode kwarai da gaske assalamu alaikum ku danna subscribe da alaman kwaraura domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci